Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin hilin mata. Hilin mata shi ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban da suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Haka zalika shirin na duba kan al'amuran zamantakewa na wa al'umma tare da masana. Shirin hilin mata na zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo hamsin da biyu a bakon da Studio Kalangu a kan guda takwas na ƙasar niger Yau muna gidan radiyo niya na birnin Kwanne. don ƙara kusantar masu sauraron mu na cikin jihohi budu inda za mu tattaunawa a kan shi ne makomar 'yan mata da ke zauwa birni domin neman kuɗi shin ina mafita kan kalubalen da suke fuskanta domin tallafa ma uwayensu 'yan mata na shiga aikin gida musamman ma waɗanda suka huto daga karkara bincike da dama da aka gudanar a ƙasar niger sun nuna cewar a jimirce kishi hamsin cikin ɗari na matasa 'yan mata na aiki ne a cikin gidaje sai dai wasu lokutan wajen neman kiba akan tono dama domin matasan 'yan matan na huce gona da iri maimakon su tsaya su mai da hankali kan bidar da suke yi wasu 'yan matan kwaɗayi da zari na sa su shiga wani hali har su rinka shaye-shaye da 'yan sace-sace da ma bin maza wannan mugayen tabi'un na sa 'yan mata barin aikin gidan da suke yi su rungumi wannan aikin shashanci domin a ganin su ya fi kawo musu kuɗi nan da nan maimakon suna aikin gida da sai bayan wata ya mutu sannan ne za a ba su albashi wanda wasu su ba ke cewa bai takara ya karya ba to wannan al'amarin shine 'yan matan da dama na birnin kunne da ke cikin aikin gida ke cin karo da shi to domin yin duba ga wannan al'amarin da kuma sanin takamaimai abubuwan da suka dace a mai da hankali a kansu don shawo kan wannan matsalar ya sa muka tsara wannan muhawarar a nan ɗakin magana na radiyo niya da ke birnin kunne a dalilin haka muna tare da jami'in ma'aikatar da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kuma kariyar yara malam abdulmumuni ibrahim barka da su abdulmumuni barka muna tare da malami addinin islama malam mamman zabairu assalamu alaikum tare da mu akwai matar da ke karbar 'yan mata masu zuwa aiki a nan birni wato da karkara cewa da walgida aishatu haruna barka da zuwa aishatu barka kadai baki mun goyi da karbi goron gaye tare muhawarar studio kalungu ni hawa usman nake mana lale marhabi studio madalla mu soma shirin muhawarar tamu wato da ku jami'in ma'aikatar da ke kula da cigaban ɗiya mata da kariyar yara malam abdulmumuni ibrahim shin a wani mataki ne ake a game da ayyukan gida da 'yan mata suke yi a nan kunni to eh, madalla eh, madam muna godiya da kuka ba mu dama ta mu samu mu magana kuma mu ja hankali bisa kan wannan abun da ke nan yana faruwa a birnin kunni wanda ke iya zama kuma matsala ga ɗiya mata ɓangaren aiki dai na ɗiya mata masu fitowa da karkara mahi yawanci kamar da kuka hudi ne cikin gidaje suke aiki da baya an tahiya ta tahiya sai a lura kuma a ga kamar gasu sun huto da inda suke aikin ma babu su nan suna nan a kwanne akwai wurare inda suke zuwa su yi tsaye da dare maza na zuwa suna ɗaukar to kallon da gare mu bisa kan wannan abu na farko uwaye su ne muke kwandane kuna ganin kamar lahin uwaye ne eh kamar na harko uwaye ne muke azama lahi me yasa muke ce haka nan eh lalle tarbiyya ta gida daban wadda ya rake daukowa a titi kuma daban amma abu na harko makasudi wanda ke kawo wannan abun talauci ne talauci ne in ka dauka yau a karkara ko lokacin damana bata isa a samu abin da zai iya dauka ɗawainiyar gidan ba sai uba ya hita to in uba ya huta sai ya zama da shi in ya tai wata in abun bai yi ba kuma sai ya dawo dole ɗiyan su ne za su ta su nema su kawo ma wayan yanzu yaran in suka hoto suna zawa wasu su nemi aiki wasu su ɗauko kayan gona wata albasa nan wata abin ganin suna zuwa suna saida suna koma yanzu abin nan unhwanin nan da suke samu in suna kai gida uwayen sai su ci abin bai isa ba idan uwayen suka ci abin bai isa ba yaran me kuka ce su yi kenan kenan an tura su da su je su yi wani hanya wanda zai ba su kuɗi eh, na biyu bayan uwaye masu ɗaukar su aiki ba su hudda ma yaran haƙinsu saboda ɗaya mace da duk ta zo kan ai yarinya har haƙin mu yara ta gare su tunda wakilan gwamnati muke mai kulawa da su za ku iske ana ɗaukan su aiki a wata an yi a basu wata jika biyar wata jika bakwai a lorke eh, abin da aka ce ma ƙaramin albashi na ma'aikaci jika talatin da hudu da wasu canji ne ita ke shara ita ke wanke wanke ita ce wanke kayan yara ita ke komi ba dan ta mai da kanta ƙasa ne take wannan aiki a'a rishi ne yasa ta hutu ya mace ce ai bai ma kamata a ce ta hutu ba kenan ya kamata masu ɗaukan su aiki su mai da hankali su biya su haƙƙinsu dan wanda ba a biya haƙƙin shi kuma shi ke komi dole ne wani abu zai ja hankalin shi ta waje mun sake dawowa kanka abdullahi mummuni ibrahim e in muka zo wajen naki cewa da aishatu haruna kina cikin waɗanda suke karɓar waɗannan yara 'yan mata kamar kina iya gaya muna tun yaushe ne kike fara karɓar waɗannan yaran to lalle gaskiya ce na ɗan yan shekaru mhm. to kamar su yaran da kike karɓa yan uwanki ne uwayensu ne suke ce miki ga yara nan za su zo wurinki su zamna su nemi aiki a cikin gari ko kuma yaya ne kike samu kina hulɗar su har su zo su zamna gidanki eh to lalle ni ban ne da alaka da uwayensu kamar yaro na in gani ɗiya mace surtu ni na haitausa ya ma ɗiya mace shi yasa nake in ga yarinya karama sai in shayo ta ga jikina kika ce wannan yaran suna zauwa ne wurin ki in kin gansu ne kike tarban su kaman ina so in tambaya in ji kaman kina da alaka da yan uwansu ne da uwayensu daga can karkara uwan suke cewa ga yara nan za su zo su zamna wurin ki domin su nemi aiki cikin gari ko koya ne ban ne da alaka da uwayensu magana gaskiya eh, ni dai a matsayina uwa mace ni ga yarinya ina iya shayo ta ga jikina in koya mata tarbiyya wadda ya kamata a matsayin nima ina da na wata rayuwa ko bayan raina wata ko wani shi taimaka mini shi taimaka ma ga na su ya koya musu tarbiyya ta musulunci ba wata irin tarbiyya ta nan ta nan dai to yanzu kamar wurin nan da kike yan mata nawa nake gaban ke yara nawa nake gaban ke. to ga yanzu dai ka ina da yarinya hudu eh mhm. kuma dukan su in sahiya ta yi suna zuwa ne su yi aikin su dawo eh suna zuwa su yi aikin su su dawo wasu suna tahowa da kingin wuri wasu kuma sai su ce sai kamar waɗanda suke ma aiki sai lokacin da sun ka kare kamar ayyuka hakan ga sannan suka sallamu su mm. to yanzu wurin aikin nan da suke tahiya a shetu kin taba shiga tare da su ki take ga gidan wane ne suke aiki ya ne suke ta yadda aikin nan nasu ko ki magana dole suke ma aikin kin taba yin irin haka nan eh to wasu kan ina bin su har garaken da suka shiga wajen aiki kuma ina musu magana ko wani ko wata in dai ba wurin da za ku shiga aikin da za ku yi ba kai wani ya yi muku magana ku tsaya ku saurare shi to madalla mun dawo kanki a game da hudubar da kike ba su idan sun tahi wato gurin wannan aikin da suke malamin addinin islama malam mamman zabairu shin muna so mu ji a matsayin ku. na malamin addini ya ne kuke ganin wannan al'amarin na wannan 'yan matan da suke zauwa daga karkara birni neman aiki kuma daga baya su biyo su hanyoyi eh, a'udhu billahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmin eh, shi addinin musulunci eh, bai bar komi ba game da bayanin tun daga haihuwa kai tun kamin ma a haifaɗa tun daga uwar za ta aifada akwai abin da an ka tanada mata tun kamin a aure ta ana son a nima ma dan nan uwa ta gari wadda in ta aihe dan nan hizan da na gari kinan dan haka a cikin addinin musulunci muna da ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowane ku nan da kuka gani manzon Allah na magana da sahabbai amma mun ga hadisi yana magana da duniya gaba daya ya ce dukkan kuma kyaya kuke kuma kowane ku sai an tambaye shi kiwon da an ka bashi dan haka dan an baka da ba an ce shi kenan ka bar daga yana haka nan ba makiyayi kake kenan kiwo na Allah ya baka kai ma an yi kiwon ka kai ma ka dawo kai ma kai kiwo kenan arrajulu ra'in ne fi ahalihi namiji makiyayi na ga iyalin shi yan ka ce iyalin ka matakka ɗiyanka duk kai an mai kiwon su kenan kadiba ya za ka yi ɗiyanka su tsaya su zauna wuri guda ba su shiga wata mugunyar hanya ba haka nan mace makiyaya ce an ka ce fi baiti zaujiha makiyaya a cikin ɗakin mijinta kenan ɗiyanta ɗayan mijinta duk makiyaya ta gare su kenan wannan kiwo na aka ba kowane daga cikinmu na iyalin shi kenan ɗan haka malami ya yi bayani akan talauci lalle hakika talauci hakan hanna amma yau wanga zamani da muke cikin mutane kwaɗayi sun ka sa garin su da son su tara dukiya ai mutanen baya sun yi mu talauci kakanninmu na baya sun yi mu talauci amma tare da haka nan suna jin kuma su yi abin kunya to yau uwaye mahi yawa kwaɗayi ya musu yawa da mazan da matan kana ganin yarka ta tasa komai ta je ta kama ka ba ruwanka kai dai ka tara kai wasu dabbobi ko kai wasu gine-gine ko kai wasu abubuwa ga sunan don haka mataki na farko samu ga matsala rashin sawayya yara makaranta da shi kawo wannan jahilci dan in an sa ɗaya makaranta sun kai ilimi cikin karanta suwan da aka yi musu da ta muhammadiyya da ta boko nan za su samun tarbiyyar daga hana musu su kusanci ma maza balle har maza su ga damarsu da dama duk sa daga ganin miji kusan to mace to ita eh ta bashi haɗin kai wannan mu a matsayi cikin addinin musulunci abin da muke bayani kullun iyaye su yi ma 'ya'yansu tarbiyya mun sake dawa kan ku malamin manzaberu abdulmumuni ibrahim wanda kake jami'i a ma'aikatar da ke kula da cigaban mata da kariyar yara a cewar shaidu da dama wannan 'yan matan wato daga aikin na gida sai su canza shiƙa su shiga wasu ayyuka na daban wanda kuma ba su da ma'ana shin me kuke yi takamaimai don shawo kan wannan matsalar a ma'aikatar taku to a program ɗin mu na kariya akwai hita da muke yi wani lokaci tsari ne gare mu na sati akwai tsari na wata akwai tsari na e, wata shida zuwa tsari na shekara kuna zagayawa e, a duk tsari na sati akwai kwanaki da muke huddawa sorti deri ake ce musu eh, a turance hitar da muke yi bisa tituna da bisa wurare e, waɗanda bai kamata a ce ana ganin ɗiya mata nan ba muke zuwa na farko abin da muke tsari muke dibawa ta mu gani menene suke yi nan amma mahi aksarin lokaci da dare muka yi yin shi da dare in kuka ɗauka ai da an ce muku karfe goma yayi bai kamata a ce akwai wuraren da za a zuwa iske 'yan mata suna layi mahi yawanci ma 'yan matan yara amma in kuka zo da dare karfe goma za ku iske masu shekara sha shida sha biyar sha hudu 'yan mata mahi yawancinsu saura 'yan gari ne saura 'yan karkara ne da suke zauwa su yi wannan aikin to da muke sai mu yi shiga mu ma kamar irin ta mazan wannan masu zuwa yaudara su su ja su eh sai mu zo mu yi hira da su mu yi komi don mu samu mu ji wa'anne ne suka zo cikin wannan tsari da wa'anne ne ba su zo ba eh, in muka samu tsarin muka gane wa'anda muke iya jayowa mu hidda su da cikin wannan abu sai mu hara musu abinda ake ce ma eh, suvi abdomadiyar sai mu hara bibiyar su sati zuwa sati sati zuwa sati har mu ja hankalinsu har ya kai akwai da dama wanda muka maida lalle ba su yawa saboda wada malayin hudi ne unhwanin nan da suke samu da kwaɗayin duniyan nan shi ke sa duka wada ka jawo wani gun wasu sai sun taurin kai taurin kai ba su koma don wasu muna samun su mu maida su mu ja hankalin uwayensu sannan bayan mun maida su in suka koma gidajensu duk wata muna ta can karkara don mu gani in sun koma ko ba su koma ba cikin wannan tsari ne in muka samu masu ɗan ƙari wanda aka maida da kote akwai program da yawa da ake zuwa a yi a karkara to waɗannan yara muna priorizan su kamar muna sa su a gaba in za a ɗauki yara wanda za a koya ma wani aikin hannu eh, wani wayar da kai da sauransu dai cikin tsarin ceton nasu ne ceton nasu ne sai mu sa eh, wannan tsari da masu hannu da shuni sai mu ba su sunayen yaran wannan in sun zo sai a kama musu mm, to da lamun sake dawowa kanka abdulmumu eh malama ashutu shin cikin irin waɗannan yaran da suke zuwa wurin ki an taɓa samun waɗanda irin wanga al'amarin ya shahe su daga aikin da suke na gida suka shiga wannan shashancin to lalle waɗanda ke zakkuwa wajena ko da aka ce miki man garba ta yi saura da sun taho mun yi sallah mun ci abinci mun sallah isha'i kuma sai mu kwanta da na ga mace karhe takwas da rabi kin hita gobe ina miki magana kake saki dan ba wai duniya nake ma gudu ba lahira ta gobe ubangiji na hita tambaye ni na halakar da ɗiyar wani amana ta ni tsoka wajen ubangiji na kenan yarinya ta taho da kin yi sallah kin yi wanka isha ta yi mun yi sallah sai mu shiga ɗaki mu kwanta in Allah ya gwada mu kowa tashi lahiya ko ce ta sani inda ta yi wajen aiki sai na ga kuma na bi ki so da kawa sai na ga kin shiga garka wurin da aiki ko in ɗauki lamba ta mai gidan wane shin wance ta zo wurin gidanka wajen aiki eh ta zo ko in bata zo ba sai in shiga gari in yi dibi in kuma Allah ya sani gani sai in cito wance ya da ban hwata kaina cikin wani yanayi ban hwata ɗana ko ɗiyata cikin wani yanayi to ban hwata ke cikin wani yanayi yanayin da nake hwata na alheri na alheri Allah ya kama mana ya kama mu kullum musulmi duka duniya mm-hmm. wato madalla ina ganin kahin dai mu ci gaba wato sai mu saurari ra'ayoyi na wasu jama'a da muka ɗauko a nan kwanni dangance da shi wannan al'amarin na 'yan mata da ke zuwa daga karkara neman aiki kuma su shiga wasu hanyoyi miyagu. E, tabarbarewa diya mata gaskiya ana musguna musu halka gani yanzu ga wurin jiya da yawa yara su ini su gaskiya akwai matsala sai ka gani da wurin nan yaro ka samu cururuta ka samu kiki ka samu wata matsala wani ciwo da ba a san kan gadonsu ba ka dauko ka kawo ma uwaye gaskiya wannan abu bai yi ba hal shaye-shaye ka gani yaran 'yan mata suna shan shigari bisa titi eh? abin nan akwai matsala in dai an ka da haka gaskiya ba mu ji dadin rayuwa waye kenan sai a dauko matakai a san hanyoyi da za a dauko muna so da masu hannu da shuni da masu iko su sa muna hannu yara za su tabarbarewa ba mu so haka nan lallai dangance da larurar nan ta 'yan mata yanzu masu zowa daga ƙauyuka su taho bisa da sunan sun taho neman aiki daga zowa neman aiki shi kenan su zaka su shiga hanya ta banza eh, ka gane su nan rabe nan nan rabe daga ƙauyuka daga ina dukka gani an taho an taru ga hanyoyi babu ma kuma babu tsoron Allah yanzu al'amura kai dai sun dai sakakance Allah ubangi dai sauke wallahi zamani ya canza wallahi da da zawara ma da gani baka iya ka ganin ta waje sai dai in tabbiya ka ji an ce ma a gidan wance amma yanzu ga kallabin su ga hannu suna ta bisa kasuwan ne Eh, eh ina al'amari nan cikin department mu ta kwanne wallahi abubuwan nan in ka gane su kai dai sai dai ka ce Allah ya sauke da gani ka san al'amarin da aka ta faɗi dai gashi nan duniyar ta canza kuma mu uwaye inda muke da laifi. saboda bai yi a yarinya a sako tana zawara kana uban gidanta wana ibinta ka ki kulawa da ita dole ita ma ta shiga hanyoyi gashi nan saboda haka laifi, laihi an ka bugina sa na abu ga taiki ga wasu kuma rayuwarsu ta sun ɗaukan makan suna wannan in ba yawon banza sun kai ganin suka yashi alheri shi ko bai da alheri sai an kai zuwa na za ka gane cewa ba wata ba don da duk da kake in dai kana mace da armenta mijinta ko mitsuwa ne in maza ta same ta dole shi faɗi ta shi faɗi ta shi bisa kanta in ba ta da armeha to kaga nan ma mutane ya kamata matan su ma kansu su yi ma kansu eh, iyamul lailiha su kula su kula dan ba yau aka yi ma karshe na Allah ubangiji da shi muna sauki Allah ya daro mu To madalla kun ji dai ra'ayoyin jama'a da muka saurara wato dangance da wannan ina namu da muke tattaunawa a kan shi a wannan maraicin. Shin Malam Abdulmumuni Ibrahim anaka ra'ayi menene zaka ce dangance da wannan abun da muka saurara? To, eh, masha Allah. na gode kuma da kuka bani bayani bisa kan abin da muka saurara yanzu bisa kan ra'ayi na mutane na jama'a mazamna tsarnawa e, abin da zan ce abin da suka hodi gaskiya ne abin da suka faɗi kuma abin da ke wakana ne abin da ke wahawarwa ne na harko kullum ina dawowa saman shi na haɗe shi baya kuma yanzu ma ina dawowa saman shi wadda kika ji macen nan ta haɗi da kuma shi ma namijin na ya haɗi na harko wanda ya kamata aikon da ne in ma akwai wurin aikon da su mm, wanda ke da laihi wanda ke da laihi babba uwayen ɗiya ne in na ce uwaye ba mata kawai ba ubanni da uwaye laihin su ne na biyu muna cikin wani yanayi wanda sai dai mu yi addu'a yanzu Allah ubangiji ya sauya mana shi menene yanayin da muke ciki na kwaɗayi ba mu aje kanmu inda Allah ya aje mu ba mu riƙe matsayin da Allah ya bamu waccan ta yi waccan uwayenta suna da halin su mata ni nawa ba su da ɗaya mace ta ce sai ta yi su kuma uwaye ba su mai da hankali su tsaya su lura shin wai wance ina ne take samu abubuwan wannan kawai dai tana sakiya tana shigowa tana kawo musu abun kashi wallahi alhamdu wannan ya ishe su gidan ya kamata a ce uwaye su mai da hankali ga ɗiya su ma yara Allah Ubangiji ya shirya mu duka amma su maido hankalinsu su tsaye da kansu inda Allah ya aje su. Tun madalla Ibrahim eh, Aishatu Haruna kin ji ra'ayoyin mutane da muka saurara yanzu. Eh, ke menene zaki hudi bayan wannan abubuwan da mutanen da suka bayyana mana me ra'ayinki a game da abin da suka furta mana? Eh to gaskiya abin da ya kamata uwayen ɗiya mata da maza kowa shi tsaya shi tsayin daka shi gyara gidan shi kuma shi gyara iyalin shi ni a gyara kakka bari ya ka hita ba da sanin ka ba ke uwa mace ke tare Allah aza miki nauyi bisa ga ɗiyanki mata tunda da shi namiji ya hita bida abin da za a ci sannan kuma ya kamata ke a matsayin ki mace ɗiyan nan ki gane inda sun ka tai shin makaranta na sun ka tai ko ina amma yaro ya hita ba da sanin ki ba surtu ma wata mace ta san da hita ɗeta amma da uban ya zo cikin gida tambaya ina wanci ko ina wani a na aike su nan wurin ga shi zamna cikin gida awa guda wani bi rabin awa yaran ba su dawo ba kenan kaman gani kike wani bi uwayen da su ne ake gan baki mm. suna tura yan matan nasu waje to lalle dai ka ni dai ga nawa tunani abin da nake hangowa wasu mata tare da su ake komi kinan kin ganin wurin dai akwai matsala uwaye suna eh, da wasu uwaye kai su diba wa haƙƙin da ubangiji ya aza musu ya kamata yaro ka bashi tarbiyya to yanzu ke a ganin ki wato aishutu menene zai kai har ya sa wa yadda ta cikin ta cewa ta tura ta kan shiga muku hanya yau kwadai ne kwadai ne abin ga ini farma ga da irin arme arme da ake yi a ce wance ta kai kaza ke ma ai kokari ki kai kaza kwadai ne wasu uwaye mata su suke hassada wannan abin kina ya kamata mazan da matan don Allah mu diba bisa ga hanyar da muke yanzu bisa gangara ne muke duniya ta riga ta ta yi yanzu kina mu yi maka karatun ta nutsu da matan da mazan mhm, mhm. eh to madalla aishatu eh malami addinin islama malamin mazabiru kun ji ra'ayoyin da muka saurara mutane me tsokacin ku a game da ra'ayoyin nasu eh alhamdulillah ai ita magana idan aka yi ta ka ji ta to kai ma sai ta amfane ka kuma ta amfani wani wanda shi ma ya ji ta wannan tsokaci da bayan Allah suka yi ko da basu karanta su ayoyin Allah ba na alkur'ani sun kai bayani akan su to kamar sun yi wa'azi ne na jan kunne akan mutane eh don haka mu ma bayanin mu kullum yana nan akan da uwaye dai suna dai suna aggin ciki shi da matsayin makaho shi. uba shi na an majayi ne uwa ita an ya babba don haka cikin tarbiyya da za a kasa goma uwa tarbiyya takwas za ta ɗauka kamin uba a bido tarbiyya biyu wurin shi Kinan da an ga yara sun lalace na gida gimshikin wa yaran nan mafi yawa to ana samun shi bangaren mata na akwai na bangaren maza irin wanda ka ganin mutum ya gama ciya aure ta ya aiki ɗaya da ita ya yi kwanaki ya sake ta ta bar ɗaya ɗiyan nan babu wasu cikin gida mai yawan mata ba su hoyi burin ɗayan kiyoshin su zan abin kwarai ba duk mahiwa da za ku yi kalkil cikin masu yawon na wasu babu uwansu cikin gida wasu yan kaɗan aka samu uwansu cikin gida wata an aihe ta na uban ya amso ta ya ka cikin gida yana ta kama shi diya ta ci bai hake mata da lurar da Allah ce shi hake mata ba ita ko matar shi wadda ya kama ɗaya ga ita ba ruwanta ko da ɗayan nan za ta lalace ba ruwanta don haka wannan sai an sha kunne kwarai a gama da tsoron Allah a yi tsoron Allah ka san ka yi tunanin kai ma in ba kai tanadi dan wani ba ai yalla yana yiwa Allah ya amshe ka kabar duniya ko kuma su nan da ka gwada ma yaro sai musu wayo dan suna ganin su sun fito da karkara manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man sana zuniya bihi walau bihi dani dare duk wanda yayi zina da wani sai ai zina da shi ko da cikin gidan shi ku a zuwa kewayen gida ne sai haka in matar wani kai zina sai da matarka haka kanwa wani kenan don haka bari ganin mutum ya zo da yana ba kauye bai gane ba ka sha hankali ne ka cikin mugunya hanya don ka zata mai tarbiyya abin nan da ka yi sakamakon shi zai komo gare ka fa manya amal misqala zaratin khairan yarahu wa manya amal misqala zaratin sharran yarahu kai ka ga a'a bari da kai da kuɗin ka kana da mulkin ka kana da ilimin ka bari kana da damar duk da gani ba kauya ce bari ka ja su tarin ta kai da dama da ita to sai ka mance Allah bai mance ba kai ta ai ɗaya duk su zan a lalata maka su subhanallah da hannu kai kana kuka da haka mai tsoron Allah duk abin da za a yi tsoron Allah wannan shi Allah madalla mun gode sosai malamin mazubairu kahin dai mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin malama aishatu malam barmu wadda ta kasance mace ce wadda take koyarwa tana bada ilimi sosai tana kawo nata gudunmawa a cikin tarbiyyar yara 'yar shekaru 58 ce mai ɗa guda madam aishatu malam barmo ta samu ta kammala karatunta ba na sakandare amma a yau tana ɗaya daga cikin mata da ke taimakawa yara matasa marasa ƙarfi cikin canza rayuwarsu ta yau da kullum wanda ya kai ta buɗe wani wurin ɗinki a shekarar 1995 wanda ya koma cibiyar koyon aikin hannu a shekarar 2008 ta ba mu ƙarin haske kan abubuwan da suka ingiza ta shiga cikin wannan gwarzon aikin. abin da ya sani shiga taimaka ma yara ƙanana matasa daga ubana na gada ko da muka tashi cikin gidajen mu mun ga haka nan na ubannan musu ga tayi eh yaro ko ba naka na ba naka na eh ina ayyuka kashi kashi eh, na ci gaban yaran na matasa kwarai eh, na yin shi ko bisa ga haraka yaro ko kowane irin yaro na ban mata shi in dan shaye shaye na in in shaye shaye ta na gani da ido na kuma mun ja hankali mun yi hudubobi kuma Allah ya shige su aiki na kenan kenan inda go bawan Allah yana cikin wahali, duk da zani in jayo ra'ayi ne in jayo hankali ne na shi zan mutum ina ba fitaka akan wannan abin eh, saboda duk da na kowa na paske na ce miki na fara da guramu guramu na fara aiki da su da ni yaye su ni bido kurame e su ma da ni yaye su yana na bido waɗanga marayun wasu ko na ci gaba da aiki da su tun da Allah ya sa na samu wannan kusafa eh, nika tausaya ma yara matasa masu zaman banza da basu da aikin yi. Dalilin kuzarinta yanzu haka Madam Aishatu Malam Barmu ita ce shugabar wata kungiya da ke kula da kwato hakkin yara masu aikin hannu ta kuma horar da matasa da dama da yanzu haka suke cin gishin kansu. Koko da na kai bisa ga haki na ɗiya mata da haki na samari matasa kowane ya samu aikin yi. In wani abu don nijiya na bisa ga haraka aika hannu sai na samu duk dubara da na kai in biɗo matasa in soka su ciki ko ba na wurin ma'aikata ma'aikata ba ko wata ma'aikata na jiya mai bida masu aikin hannun nan kuma duk dubara da zan yi in soka yara matasa ciki ina wannan kokari ina tsammanin daga yanzu zauke yanzu ɗaliban da ni farme kan mata arme kan yan mata matasa ban da waɗanda ɗalibai na yanzu da ba mu yaye su ba takwana sun kai adadin ɗari bakwai da hudu eh ban da waɗanda ɗalibai santaran cikin da annan yanzu cikin santa. kuma bancin wannan ni fami da kaita kenan duk yaro in ya ɓace mata shi ko yarinya ko mace ko namiji gidana na aka kanshi sai lokacin da an ka samu uwayen shi duka wannan aiki na na kuma ba dan ana biya na ko da laba. yawancin ma yaran da naka kula da su kuma naka so in kula da su kama yaran da naga sun kowa matsala su samu ingantattar rayuwa don wani yaro yana cikin wani hali na shaye-shaye baka san ba ya sa shaye-shaye nan ilfo la proche kai kusance shi kaka kyamace shi abu guda na ga cimini tuwa a kwarya duka ayyukan gada muka yi inda ana samun mai hannu da shuni wanda zai zakwa kai tsaye ba kuɗi muka bukata ba kayan aiki ne kayan aiki runhuna dai waɗanda ai muna su a wadace ai ba zancen galibi ɗari da wani abu na ba an huce wannan mai kwantutuni da rashin wuri eh, wadatacce ko ka so ka ɗauki ɗaliban da sun ka kai adadin ɗari nawa ba za ka samu ka ɗauke su ba. Malama Sa'adiya Ali wace Madam Aishatu Malam Barmu ta taimakawa ta yaba da ƙoƙarin da take yi wa al'umma. Allah ka alhamdulillah mun gode mun gode ma Allah ko mun gode mata ina mun ji daɗi na sadda ni dai na inda take ni aiki kuma wallahi aiki na ji daɗi na gode tun da ina tai komi da kuma na iya ina gwada mutane ta ɗauke ni aiki shekara ta goma tare da ita tun da ita ta yi koya min aiki ni ko yanzu ta ɗauke ni aiki inda take a ba komi wallahi sai alkhairi sai in ce mun kai mu ɗari da wani abu sadda mun ka aiki tare da mutane amma ni ɗaya nan tare da ita ta ci gaba da taimakonta ta ci gaba da taimakonta Allah ya taimaka min da mu da ita mu dukan ku yara manyan gobe in ji madam Aishatu Malam Barmo sai an kula da rayuwarsu za su kawo nasu kyakkyawar gudunmuwa ga ci gaban al'umma da ma na ƙasar su shi yasa tarbiyyar su ta rataya akan al'umma ga baki ɗaya to madalla kun ji tarihin wato Aishatu Malam Barmo eh malama Aishatu tarihin ta kwarake me zaki kara mana a game da abin da kika saurara kan kokarin da ta Malam mu take yi gaskiya kai Allah shi biya ta kuma ta yi diyan da aka yi ta yi abin da musulunci ke so ta yi abin da ubangijin mu ke so dan yawa duk wanda ya taimaka ma dan wani duniya kakkai tunanin wai duniya ga Allah shi zai biyan ka ba wani zai ka ba Allah shi zai ka kuma yanda ta yi ubangiji Allah ya kama mata ya kama mu kowa duniya ta yi kwarai Allah shi biya ta kuma abin da ta yi nima na ga naji ji shawashi kuma na ga hasken shi Allah sa na baya gare mu ko na gaba gare mu su ma su yi koyan haka nan to madalla aishatu mun gode kwarai da gaske malamin addinin islama malamin manzabiru kun ji tarihin aishatu malam barno ko kuna da ƙari a kai eh, gaskiya aishatu wannan mata ni yanzu da shekaru da yawa nisanta tana da kokari kwarai wannan mata kuma wanga aiki da ta yi yana daga cikin ayyukan da dama tun na gaba shi yasa Allah kullun in ya ce wal mu'mini sai ce wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal qanitina wal qanitati gashi nan dai ana ambatan maza da mata ko shiga aikin Allah kenan tana daga cikin matan da Allah ya sa masu kanin imani domin mutum ya sa ya kafa kai ne ya yi ƙoƙarin tarbiyyantar da ɗan da ba nashi ba wanda bai gado ne shi ma bai gado ne kenan shi khalisan lillahi abuna na imani ba mutum duka wannan aiki ba sai wanda adda imani kuma manzon Allah na cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku san ganin tausan waɗanda a bisa gaban ƙasa na mutane da al'ummomi ku ku Allah kenan ya shinkaice ku kenan ita wagga ta yi sadaka mai gudanawa tun mutunan da ya koya ma wani aikin da sai yi shi rayu cikin duniya samu abin da ya ci shi ko bai duniya Allah na ba shi sakamakon ladan wannan aikin da ya koya ma wani don haka wannan mata ana neman ma irin waɗanga mata a sami su zan masu yawa da a ce cikin garin kwannin mu gaba ɗaya a samu wata mace kamar da mata ga ta yi ta kawo ta wani matsayi da ce ta son don mata su kawo gudunmuwa a wani asusu wanda za a samun kuɗi da yawa a zo a kai irin wannan mata a kai a ci gaba da taimaka ma waɗanga bayan Allah waɗanda sun shiga cikin matsala kaga wannan wani babban ceto na don a kiyaye don haka muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi amin sa annabi amin malam zabiru mun gode Abdullah mummuni ibrahim uh, kaji tarihin ashatu malam barmo ka san ashatu ashatu na santa <laughs> aha eh kuma abu dai na farko wanda na iya bisa kan ashatu sai dai in yi addu'a Allah ya biya ta. Allah Ubangiji ya ba ta tsawon rai ta ci gaba da wannan ayyukan da take musamman marayu kuma kun san marayun da take ɗauka mata ne kawai take ɗauka saboda mata sun hira rauni yanzu kamar wadda muka ce ne cikin muhawarar gana mu cikin hiran mu mahi yawanci mata wanda ake tsinta cikin wannan ayyukan da bai yi ba waɗanda babu uwayensu cikin gida saura an sake su saura marayu amma mahi aksari marayu ne wanda uwayensu sun rasu an armo wata ta zo tana muzo na musu to aishatu kamar siyasar ta yadda aikinta na ɗauka marayu ne kawai ta koya musu ɗumki ta koya musu saƙa-saƙe sana'o'i daban-daban sana'o'i kala-kala mhm. ashe eh, mace ce wadda muke aiki da ita ni tun da na fara dai a nan protection ya eh, tsawon shekara biyu muke aiki babu ranar da na ɗauki waya na ce ma aishatu gashi muna cikin bukata mu kai miki yaro kaza ta ce mini a'a kamar da ta gaya muku ne da kai ce me da kai e kamar wuri ne wanda mu Eh, a protection akwai wanda abin da muke ce ma eh, des enfants a mobilite kamar yara matahiya ana samun yaro ya taso da difa za shi wani gari ya yi baton kai a kamuna shi to kusan an aka kawo shi akwai lokaci na a nemi ina ne uwayen shi suke to dole nan wurin aikin mu babu wuri na aje su aishatu na sha kiranta vendozer na sha kiranta shaɗan dare shabin dare in ce mata muna da yaro aisha ta ce mini wani zo ka kawo yaron nan da kwana na sha tada ta in kai mata yaron nan ta karbe shi hal sai radda aka samu wannan kuma wannan aikin duka da take yi wa taro ba ba tana yin shi ne kawai fi sabilillahi Allah shine zai biya ta kina ni bisa kan wanga abu na Aishatu sai dai in ce Allah ya biya ta kuma Allah ya ba ta tsawon rai ta ci gaba da wannan abu da take to madalla mun gode kwarai da gaske abdulmumun ibrahim ina ganin ta dai muhawar ta ma tana shirin zuwa karshe amma ka yi sallama da ku kwata-kwata ina so in ji ra'ayinku kamar a ganin ku wani irin dubaru ne suka dace a bi don a ceto rayuwar wannan 'yan matan wanda su suke zuwa birni ne don su nemi kuɗi su aika ma'aiwansu amma kuma wani al'amari na daban da kuma mutane masu mugayen halaya sai su ja su ga sa su cikin hanyoyin da su dace ba menene abun yi da a ceto wannan yaron a murkushe wannan al'amarin mu soma da ke malama a shito ya kamata ya kamata yarinya ta ƙauye ko ta birni a dan haɗin za ta shigowa birni ko ta yi aiki wurin da ta sauka ya kamata wurin nan shi tashi ya bi sau da shiga inda yarinya ta wani gari na ta hito shin akwai uwar ta dare akwai uban ta dare ko ko sauran famin ta in suna dare sai a zamna to diyar ga ku da ta kasanta hito za ta wajen aiki ya kamata ku yi ma Allah ku yi ma annabin Allah yarinya ga ku tsaya ku rike ta ku yi mata dan Allah dan annabin Allah kenan ba sai yarinya ta hito ba ta kwashi wani ciwo ko wani ciki ko wani abu dai ga hannun da saura sannan ka ga a da ya kaddara kaddara akwai ta Allah kuma akwai ta niyya kina ya kamata wurin da yaro ya hito a bi wurin a bi wurin kuma mallamai magadan annaba su taimaka mana dan Allah da addu'o'i da gwamnati ita ma muna bara ga Allah ga annabin Allah muna bara gare su su taimaka mana saboda wanga lokaci zamani ya huce wurin da an san shi a taimaka mana Allah ya kama na karshen ga wahala da albarkacin yarda Allah madalla mun gode sosai malama aishatu malamin addinin islama malamin manzabairu kuna da shawara a game da kawo ƙarshen wannan yanayin da 'yan matan wannan suke fuskanta idan sun zo babban birni? Eh, akwai shawara ko a ce shawarori ma za a ce. Na farko dai shi duk abin da za a yi dai a sa tsoron Allah gaba. Abin da duk ba ka so ga kanka na aibi, kakka so shi ga ɗan wani, kakka so shi ga ɗan makwabcinka, kakka so shi ga ɗan wani ɗan uwanka ko da ɗan maƙiyinka ma. Don in kana kallon a'a sun da ban son wani bari abin shi lalace to baka san abin da suwa za ta wayewa ba yalla wannan makiyin nan na kuma ya zama soyinka da ba daidai kuma banna ta afko daga hannunka zuwa ga nashi iyali kenan babban dai gimshiki ita hukuma ta sa hannu cikin irin mutanen da kai da irin waɗannan yara tunda akwai kare haƙƙin ɗan adam ko kenan doka in an ka ga abin da bai da kyau an an aikata cikin ƙasa to ita hukuma ta yi tsaye ta tsawata wannan abu don a kiyaye sannan shawara duk za ta yi a waye mu mutane kai ka sa ‘ya'ya makaranta har dai ma diya mata. Ko ba dan wani abu yana da kyau ɗiyan nan mata a kokari ƙoƙari duk mahi yawa lalle mun san akwai talauci amma jahilci duk shekara wannan duk banda duniya ya gashi mutum jahili na shi na aikata ta kenan sai a samu in da ilimi ba ta faɗa cikin wannan tarko. Mun gode malam. Eh Abdullahi Mumuni Ibrahim wata shawara ke gare ka don ya zamanto cewa an kawo ƙarshen wannan al'amarin. irin wannan cin zarafin da 'yan mata na karkara ke fuskanta idan sun zo birni gurin aiki gaskiya shawarori na yawa gare su to he ka takaita amma zan takaita mhm. sai in ɗauka ga uwaye a yanzu an aka ɗauka mahi yawancin karkara akwai makaranta kolon. lalle ana samun saura su yi saura ba sa yi waɗanda ba su yi akwai makaranta tunda ko masu lakwal ɗin ana sa su makaranta suna zuwa kenan yanzu na farko menene uwaye tunda waɗanda suka taimuna fata Allah ya shirya mai masu tasowa kamata ya a ce uwaye su hake da tarbiyya yara cikin gida su ma ubanni su mai da hankali kamin yaro ya yi wayo ya girma har ya kai inda zai fara hitowa zai gane muhimmancin abin nan da yake a gaba kaza zai iya zama mishi kinan wani malamin hudi ne mu yi haƙuri talauci kamar fa in fa ansuwa kamar ba ƙarshe ba ƙarshen rayuwa ba ƙarshen rayuwa mm-hmm, mm-hmm. inda duk akwai imani yau da gobe in Allah ya kamar arziki kana hita da cikin talaucin nan sannan inda kana ci kana shaga kwanciyar hankali ba ka da talauci wanda abdullahi ya bai da talauci kenan mutane su bar ɗaukar talaucin nan kama abu wanda zai sa kai komi tun gaba komi ce ba barin ta za a yi menene zai bi ka abin da ka tsaya kai to jan hankali muke ga uwaye a sa yara makaranta a tsaya a kula da tarbiyyarsu dan abun nan kumallon nan da ake sabawa a shashi kal a ce a nemi rayuwar da ba ita ce ba sannan in na hoto ga uwaye sai in dawo ga in mata suka zo karkara neman aiki san akwai abubuwa da da ke faruwa akwai waɗanda ke unhwani da su don su nemi abun duniya da su me nake nuhi ga wannan akwai waɗanda ke kawo su su ashe su suna neman su samari saboda su su samu wannan unhwanin yaran ba su ma samu unhwani kenan menene aka yi an yi unhwani da yaran kashi bibi na ɗai wanda zai nemo musu wanda zai unhwani da su zai unhwani da kuɗin su bai ma ba su sannan kuma an cuci rayuwarsu an bai da mutanen nan su ji tsoron Allah su san da suna da baya kuma bayarsu abinda suka ma wa'ancan za a ma bayansu ba su son bayansu ta lalace su kula da yin wasu suka gansu in baki iya taimaka ma mutum in baka iya taimaka ma yarinya mai da ta gidansu ko ka bar ta ta wuce amma ka yi unhwani da ita dan ka nemi arzikin duniya ana yi ko ina muna jan hankali mutane wannan su bar wannan abu zan kai na uku eh, in da madan naga kuna cikin eh, in lokaci yayi zan yi magana ta uku ita ce mi masu ɗaukan su aiki idan suka ɗauke su aiki in ba su iya biyan su ƙaramin albashi wanda gwamnati ta ce a bada su takaita su ba su abin da su da kansu in ɗiyansu ne suna iya mutuwa su suke gani yanzu suke aiki suke sa yaran aiki saboda yaran sun hito da karkara ba su da abun eh, unhwani gidansu sun zo su nema wajensu su ko su adda su ko su adda ba su san bayan su abin da zai biyo kenan menene ya kamata a ce nan suna yi sai su takaita su kwatanta ba ka zo ka sa yarinya tana ta aiki tun da sahi sai da marece babu hutu in ta gama wannan ta yi wannan in ta gama wannan ta yi wannan in ta gama wannan ta wannan radda duk hankalinta ya kawo da ana nan ana unhwani da ita ne gudo za ta in ta gudu ba ta koma gida saboda gida ana son ta kawo kuɗi za ta ta shiga ta sa kanta wannan hanya muna kira gare su su ma su ɗauki yaron wannan kamar ɗiyansu su ɗauke su kamar ɗiyansu duk abin da suka san suna iya ma ɗiyansu su musu in ka taimaka ma ɗan wani ka taimaka ma ɗanka ne paske kana iya kai ma e, ka tsinci kanka cikin wannan abu wanda ya rasu Allah ya mu gani. To madalla amin sun ma'ami ina ganin cewa ma dai wato a madadin kowa da kowa da suka kawo su a cikin wannan wato muhawara abin rikewa dai a nan shine uwaye su mai da hankali kan tarbiyyar yaransu da ilimin muhammadiya da na buko duk kaɗai ne kowanne ne yaro yake da shi musamman ma 'yan mata masu zuwa birni idan suka zo zai unhane su za su san zaman da ya kamata su yi sannan kuma su guje ma bar gurbi a madadin bakin namu cewa da wato jami'in ma'aikatar da ke kula da ci gaban iya mata da kariyar yara abdulmumin ibrahim da kuma malamin addinin islama malam mamman zabairu da matar da ke karbar yara wato wanda suke zuwa daga karkara domin yin aiki cewa da aishatu haruna ni hawa usman da fatan shirin ya kayatar da ku nake ce muku sai wani lokaci insha Allah amma ka mi salama da kwata-kwata sai bar barku da shirin namu na matsokishi ai saurare lahiya sai an jima. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Assalamu alaikum ƙaunata. Wa alaikum salam yaya, sannan ki da zuwa. Yauwa, ya kike? Ya yi ganki da mai gidanki? Alhamdulillah yaya mun gode wa Allah. To madalla, kin san abin da yasa na zo gidanki yau. Dan in sanar da ke ne yar uwar mu Fatima ta samu karuwa. Kenan ya kamata ki shirya mu mu gani ta da mu mata barka. Kuma ranar biki zan zo da kai na ɗauke ki dan mu tai tare. Saboda duk dangi ana kuka da ke na cewa baki son zuwa wurin sabgogi. Hmm, yaya, kin san ni ba ta hiya sabgar bane ban su. bani iyawa ne shi yasa ban gane ba kamar yaya baki iyawa mijinki ne ke hana ki zuwa koya a'a ba wannan ne ba to mine ne matsala ke dai yaya a bar kaza cikin gashinta wace irin matsala ce za ta iya ki da baki iya gaya mini ni da ayyaye ki sai ki ce ki boye mini yaya kakki manta a lokacin aure na kun sha jan kunne na akan cewa in yi hakuri in ruha mu kaina asiri a cikin kowane irin hali haka ne amma akwai wani hali da dole sai ke yi magana ke dai ya yanzu ki haƙuri na yi son in yi shiru da bakina in yi ta ci gaba da haƙurin to shi kenan ba ni matsa miki amma ki san da cewa ina nan zamna sai mijinki ya to ya gaya mini komi ne a a a ba sai kin yi haka ba don Allah to yi magana mana to naji yanzu dai in ce tun yaushe kika san ina cikin gidan aure shekara bakwai in ban mance ba don me kika tambaya ta ina zuwa ke dai to yanzu kuma tun yaushe kika san na rasa aiki na shekara hudu yanzu ko To sai tambaya ta ta ƙarshe. Tun yaushe kuka gani bani nan ga tahiya bukukuwa na cikin dangi. Tun da kika rasa aikin ki, ba ni bani nan ga ganewa. Me kike son ki kwatanta mini ne? To di ba ki ga yaya Yanzu shekara bakwai kenan da nake gidan aure. Mijina biye bai taɓa ɗauka ya bani ba. Mutumin nan yaya bai bani ma kuɗin mai. Bale in ka miki zancen tuhwa ko kuma wani kuɗin taksi. Ke bar ma in gaya miki. Dala ɗari ta shi ka bani kowace sahiya mu yi kayan miya da ita duk abin da kiga ina yi yaya cikin albashi na nake yin shi yanzu kuma ba ni da aiki ya zan yi in ba in koma ga Allah ba mina ban gane ba amma wasa kike yi mijinki musulmi ne kuwa hmm, sosai ma yaya yana daga cikin waɗanda har misalin su ake badawa a fagen addini Allah sarki kenan to bai san da cewa ba mace namiji ne ya kamata ya ci data ya bata muhalli ya yi mata tuwa kuma ya kula da ita ai ya sani sarai amma babu kalmar da ta birge shi kamar ni ba kuɗi gare ni ba amma waje yana dai in dararo kauna ta bari ba a wasa da irin wannan abu har da sheri kina mishi sheri to kin ga me yasa ni so in shiru da baki na ku dan na san ke da kanki yaya ta ba yarda zaki da ni ba to ina da wani na na ba ma labarin nan saurara ke ji ba wai ban yarda da ke bane kawai abin ne in na tsaya na yi nazarin shi sai in gan wai ba mijinki bane ba iya yin haka nan bawon Allah irin kirkin shi hmm. amma kin gani ko aikin shi kenan ke raye akwai ranakun da hatta ɗan sabilin nan na wanka ba mu da shi ke yanzu zancen da nake miki ma irin bashin da aka yi na Allah masani duk abin da ni tara na kashe shi cikin abinci yanzu sai ni ce cin bashi nan cin bashi can a'a zuwaira bar gaya min haka duk wannan lokacin kina cikin wannan matsala kuma ki rike ta makanki baki gaya ma kowa ba baki gaya ma waɗanda ke iya yin wani abu ba wallahi gani nake kowa ba zai yarda ba idan na kai wannan kukan amma yanzu da ki taho har na gaya miki har na ji saka yau ki hiya ma za ni in sanar da magabata na saboda bani iyawa yaya na gaji yanzu duka na fahimci abin da ya sa kika rame ki yi duhu ha ba ji ki hmm, zancen kike so yaya matsaloli ne suna nan sun cinye zuciyata ai kuskuren ki shine da ki shigo cikin wannan halin shawarar da zan baki kin riga kin ba kanki ita ita ce ki ta ki gaya ma magabata tsohi su ɗai ne za su samu su shawo kan wannan matsalar. Ai haka zani yayi yanzu yanzu nan, amma ko za ki iya ramta min ɗan kuɗin taksi? Hmm, babu matsala, shiga shiga ka goma, tashi in ta yin ke. To yaya na gode sosai, Allah biya ki. Amin.